صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد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 sannan kuma a ji shirin nan na afirka a yau muna fatan za kusance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti zuwa bakwai da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sai a ga zama domin a saurari labarun duniya tare da aminu ibrahim kyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin ta yi watsi da zargin amurka na hannu a harin da aka yi a ofishin jikarancin ta da ke kasar iraki hukumar leƙen asiri ta farin kaya sss a najeriya ta yi gaɗi game da yiwuwar kai hare-haren ta'addanci a lokacin bikin kirsimeti ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta ce ba ta da nufin sayar da muhammad salah akalla bakin haure 'yan afirka guda ashirin ne suka mutu bayan da kwale-kwalensu ya nutse a cikin teku a kasar tunisia yanzu kuma ga cikakkun labarun iran ta yi watsi da zagin da amurka ta yi mata na hannu da harin da aka kai kan ofishin jikarancin ta da ke kasar iraki ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya yi watsi da zargin da shugaban amurka mai barin gado donald trump ya yi na cewa iran tana da hannu wajen harin roket da aka yi a baya-bayan nan a ofishin jikadancin ta da ke birnin bagadaza a ranar lahadi ta gabata ce wasu makaman roka guda uku samfarin katusha suka fada da karfin gaske a wani wuri da aka killace kusa da ofishin jakadancin amurka da ke iraki duk da na'urar kariya ta tunkuɗe ɗaya daga cikin makaman rokan domin kare ofishin jikadancin inda ranar laraba ta gabata shugaban na amurka trump ya yi barazanar ɗora alhakin harin da aka kai kan ƙasar iran har ila yau zarif ya ƙara da cewa shugaban na amurka ya bijiro da wannan zargin ne domin kawar da hankalin duniya kan gazawa a tsawon lokacin da ya kwashe yana shugabancin amurka yana mai cewa sanya 'yan ƙasar cikin hatsari a waje ba zai kawar da hankula game da gazawar da ya nuna a fili ba a cikin gida hukumar leƙen asiri ta farin kaya sss a najeriya ta yi gargaɗi game da yiwuwar kai hare-haren ta'addanci a lokacin bikin kirsimeti a cikin wata sanarwa da hakin hukumar ta ss peter ofunaya ya fitar ya gargaɗi mutane da su taka tsantsan domin akwai yiwuwar kai hare-hare da ta da mai a lokacin bukukuwan kirsimeti da na sabuwar shekara a najeriya har ila yau ya ci gaba da cewa mutane su yi taka tsantsan da kuma sa ido musamman idan za su shiga wajen da ke da cunkoson jama'a don masu dana bam ɗin sun fi shiga irin waɗannan wurare da jama'a ke taruwa ya ƙara da cewa ana hasashen kai hare-hare da da mai ne a wuraren da babu wadataccen tsaro domin yiwa gwamnatin tarayya kafar ungulu kan namijin ukan da take yi wajen tafasar da tsaro a faɗin ƙasar da ƙarshe hukumar ta sss ta faɗi cewa suna aiki da sauran bangoren tsaro na kasar wajen ganin sun dakile duk wani yunkurin kai harin ta'addanci da kuma tabbatar da tsaro da zaman lafiya da kare rayuka da dukiyoyin al'ummar kasar baki daya ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta ce ba ta da nufin sayar da muhammad salah nurse da ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool jorgen klopp ya bayyana cewa ƙungiyarsa ba ta da wani shiri na cefar da ɗan wasan gabanta muhammad salah duk wani jita da ake yadawa a baya bayan nan na cewa akwai yiwuwar yin hakan a ƙarshen makon jiya ne dan wasan ƙwallon kafa na liverpool muhammad salah ya bayyana cewa akwai yiwuwar ya daina taka daida ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool a nan gaba kaɗan a dai lokacin da kungiyar ke komawa a matsayin ja gaba na lashe gasar firimiya ta kasar ingila a karo na biyu a jere a wata tattaunawa da wajen jarida ta yi da abokin dan wasan mai suna muhammad abotrika ya faɗi cewa sala ya wani bacin ransa sosai game da yadda ƙungiyar ta ƙi bashi matsayin kyaftin a wasan da suka buga na gasar cin kofin zakarun kasashen turai sai kawai aka bawa abokin wasansa trent aldendra ya jagoranci wasan wannan ya sa ya fara tunanin canza sheka zuwa wani kulob din na daban to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran akalla bakin haure 'yan afirka ashirin ne suka rasa rayukansu bayan da kwale-kwalensu ya nutse a tunusiya rotani sun bayyana cewa kimanin bakin haure guda ashirin ne suka da suka fito daga kasashen afirka suka rasa ransu bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse da su a cikin teku a lokacin da suke kokarin keta tekun mediterranean zuwa tsibirin lampedusa na kasar italiya sai dai an yi nasarar ceto mutanen biyar daga ciki kakakin ma'aikatar tsaro na kasar tunisia muhammad zakri ya faɗi cewa kwale-kwalen ya nutse ne a cikin ruwa bayan da ya yi tafiyar mil shidda daga gabar teku inda nan ne wurin da masu ƙoƙarin yin hijira zuwa ƙasashen turai ta ƙwararriyar hanya suke tashi saboda guje matalauci da ke addabar wasu kasashen afirka da na gabasa tsakiya idan ana iya tunawa ko a tsakiyar watan disamba da muke ciki ma sai da su masu gadin teku na kasar tunisia suka ceto 'yan gudun hijira 93 da suka so da kasashen afirka daban-daban ciki har da 'yan asalin kasar tunisia guda uku ma'aikatar harkokin wajen cin gidan kasar tunisia ta faɗi cewa tsakanin farkon shekarar nan da muke ciki zuwa watan satumba kimanin mutane 8,581 ne aka cafke da ke kokarin tsallakawa zuwa kasashen turai ta gabar tekun kasar ta tunisia daga karshe za ku cewa kawancin da saudiya ke jagoranta a kasar yaman ya kashe sama da yara 3,800 ministan lafiya na kasar yaman taha almutawakkil da yake bayani a wani taron manema labarai a birnin sana'a ya faɗi cewa ta'addancin da kasar saudiya ke jagoranta a kasar yaman sun kashe yara ƙanana sama da 3,800 a kasar yaman yayin da sama da 400 ke fama da matsalar abinci mai gina jiki kuma suke bukatar taimakon gaggawa har ila yau ya kara da cewa takarar da saudiya ke jagoranta din sun kai hari kan wata motar makaranta a cikin kasuwa mai cika cunkoson jama'a a birnin sa'ada da ke arewacin ƙasar a ranar 9 ga watan agustan shekara ta 2018 inda suka kashe mutane 51 ciki har da yara 40 wanda wannan ya nuna irin laifukan yaƙi da dakarun kawance da ƙasar saudiya ke jagoranta a ƙasar suke tafkawa ne ba dare ba rana haka nan kuma a yasa ciki zakatar janar din masar ɗinkin duniya antonio guterres game da abin da ya kira babban abin kunya kan matakin da ya ɗauka a ranar 15 ga watan yuni da ya gabata na cire kawancin da saudiya ke jagoranta a yaman ɗin daga cin jerin waɗanda suke kisan gilla kan yara ƙanana a duniya ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ku saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla ga suno sino wunce dauke da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 majalisar ɗinkin duniya ta fitar ce cewa fiye da kashi 60 cikin ɗari na al'ummar sudan ta kudu tana fuskantar matsalar yunwa da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin sudan ta kudu da hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewar kusan kashi 60 cikin 100 na mutanen sudan ta kudu za su yi fama da yunwa a tsakiyar shekara mai kamawa kamfanin dillancin labaran faransa ya habarta cewa gwamnatin sudan ta kudu da hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa cewa ƙananan yara da yawan su ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu a yankin gabashin ƙasar suna fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki sakamakon tashe-tashen hankula da suke addabar yankin isa arwan shugaban ofishin kididdiga na ƙasar sudan ta kudu a ƙididdigan ƙarshe da ya gabatar kan matsalar yunwa a ƙasar sudan ta kudu ya bayyana cewa matakan samun wadatar abinci da samun abinci mai gina jiki suna fuskantar matsala a ƙasar sudan ta kudu dangane da matsalar tashe-tashen hankula matsalar cutar corona barbarewar tattalin arziki matsalar farin ɗango da rashin isar da kayayyakin agaji zuwa yankunan da suke buƙatar tallafin gaggawa gaggawa isa arwan ya bayyana cewa waɗannan tarin matsaloli sun ƙara janyo taɓarɓarewar matsalolin samun abinci musamman mai gina jiki kuma tashe-tashen hankula suna ci gaba da tilastawa jama'a yin ƙaura daga muhallinsu kamar yadda ko da jama'a sun noma abinci ba a samun amfani mai kyau sakamakon matsalar ambaliyar ruwa da masifar farin ɗango da suke barnata kayan gona rahotanni suna bayyana cewa mutane kimanin miliyan biyar da dubu ɗari takwas ne za su fuskanci matsalar karancin abinci tun daga wannan wata na Disamba na shekara ta 2020 zuwa watan Maris na shekara ta 2021. Hakanan akwai yiwuwar adadin mutanen da masifar ta karancin abinci za ta shafa su kai mutane miliyan 7.200 a watan Yuli. lamarin da zai kai jimilar fiye da kashi 60 cikin 100 na mutanen da suke kasar sudan ta kudu wakena wilka mataimakin darakta a hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu ya bayyana cewar wannan shine adadi mafi yawa na mutanen da suke fuskantar barazanar matsalar karancin abinci ko rashin samun abinci mai gina jiki a sudan ta kudu tun bayan da ƙasar ta samu 'yancin kai a shekara ta 2011 a nashi bangaren wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam mark lowcock ya yi gargaɗi kan hatsarin yunwa da ke tun tunkarar yankunan kasar sudan ta kudu musamman yankunan da suke fuskantar tashe-tashen hankula baya ga masifar cutar annobar corona da ambaliyar ruwa da suke addabar kasar a wannan shekara a cewar kungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa mutane miliyan shida da dubu ɗari biyar wato fiye da rabin al'ummar sudan ta kudu sun shiga cikin matsalar rashin abinci mai tsanani a lokacin yunwar shekara-shekara a 'yan watannin da suka gabata kuma masifar cutar corona ta ƙara munanta yanayin da haka ya ta gayyara mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kuma mafi yawansu daga yankunan da suke karkara zuwa wasu birane hakanan wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam mike lokok ya kaɗa ƙararrawar gargaɗi a jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a ƙasar sudan ta kudu inda ke fayyace cewar masifar yunwa tana barazana ga yankunan da suke fama da tashe-tashen hankula a ƙasar lamarin da a halin da ake ciki al'ummar jihar joglen da yankunan da suke gundumar pibo yaƙi ya tarwatsa su lamarin da ya janyo babu babu yadda mutane za su rayu cikin aminci a yankunan sakamakon haka ala tilas suka tsere daga yankunan lamarin da ya janyo karancin aikin noma a waɗannan manyan yankuna Mike Lowcock ya kara da cewa a wannan shekara da muke ciki akwai mutane da yawan su ya kai miliyan bakwai da dubu ɗari biyar da suke buƙatar tallafin jin kan ɗan adam a sudan ta kudu lamarin da ya yi kama da abin da ya faru a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a lokacin da aka yi gargaɗin bullar masifar yunwa a yankunan ƙasar a bangare guda kuma akwai yankunan da kananan yara kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari uku 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a ƙasar sudan ta kudu inda wannan shine ƙididdiga mafi muni a tsawon shekaru hudu da suka gabata mike lokok yana mai fayyace cewar hakika kashi goma cikin ɗari na al'ummar sudan ta kudu musamman daga sahun ƙananan yara suna fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki kafin su kai shekara biyar a duniya lamarin da ke barazana ga lafiyarsu ta jiki da ta ruhi a gefe guda kuma tashe-tashen hankula a wannan shekara a sudan ta kudu sun janyo hasarar rayukan ɗaruruwan mutane tare da raba wasu dubbai da muhallinsu da aka kiyasta cewa sun kai dubu ɗari da hamsin da bakwai baya ga sace mata da ƙananan yara masu yawa duk da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekara ta 2018 tare da samun damar gudanar da ayyukan jin kai a sassan sassan kasar da ta kai ga dawowar 'yan gudun hijira kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya muhallinsu amma duk da haka akwai wasu kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da suke ci gaba da gudun hijira a cikin sassan kasar yayin da yawan 'yan gudun hijira da suke wajen kasar ta sudan ta kudu suka kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu misali a kasashen habasha sudan da uganda a bayaninsa shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar sudan ta kudu wato wato unimis david shiara ya bayyana cewa a jihar jaglen kadai tashe-tashen hankula sun rashe rayukan mutane 600 a cikin watanni shida kacal tare da sace mata da kananan yara kuma tashe-tashen hankulan sun raba dubban mutane da muhallinsu baya ga kone-kone da wawushe dukiyoyi na al'umma a cewar kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa a cikin wannan shekara kawai an kashe ma'aikatan ba da agaji bakwai sakamakon haka aka kwashe ma'aikata ɗari. 144 daga yankunan da suke aiki saboda barazanar tsaro da suke fuskanta kuma an kai farmaki kan kayayyakin jin kan dan adam domin wawashe su har sau goma sha bakwai lamarin da ya tilastawa cibiyoyin ba da agaji a harkar lafiya dakatar da ayyukan su tare da rufe wuraren gabatar da ayyukan jin kan kamar yadda matsalar ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar bullar matsalar noman abinci a kasar sudan ta kudu inda tsawon shekaru biyu da aka samu bullar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar suka janyo matsalar noman abinci da haka ya haifar da karancinsa gami da rashin samun abinci mai gina jiki baya ga tilasta wa mutane kauracewa muhallinsu kuma kididdiga ta fahimta cewar mutane kimanin miliyan biyu ne masifar ta shafa a shekarar da ta gabata yayin da ambaliyar ruwa ta fara kunno kai tun a farkon lokacin damunar bana a wannan shekara inda a halin yanzu mutane fiye da rabin miliyan ne ambaliyar ruwa ta ritsa da su kuma akwai tsoron kada masifar ta wuce haka musamman a tsakiyar damuna kafin ƙarshen shekara a fagen harkokin siyasa domin bunƙasa ci gaban ƙasa a Sudan ta Kudu. Shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya da sulhu a ƙasar Sudan ta Kudu (UNIMIS) David Shiara ya bayyana cewa a fagen siyasa da tsaron ƙasa an samu ci gaba a wasu ɓangarori yayin da aka samu bullar koma baya a wasu ɓangarorin na daban yana mai fayyace cewar daga watan Janairun wannan shekara ta 2020 zuwa watan Yuli rundunarsa ta UNIMIS ta tabbatar da bullar rikice-rikice a wasu yankuna da ba su shafi dukkanin kasar ba har sau 575 inda aka samu nimkuwar tashe-tashen hankula sau da dama idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata david Shiara yana mai bayyana cewa a bangaren ci gaban da aka samu shine lalle gwamnatin rikon kwaryar kasar tana gudanar da ayyukanta kamar yadda suka dace a fagen kyautata wa jama'a da gudanar da ma'aikatun gwamnati kamar yadda naɗin gwamnoni a jihohin kasar ya rage kaifin tashe-tashen hankula a yankunan jihohin sai dai kawai Benue a jihar Ofa Nile mai fama da tashe-tashen hankula a tsawon tarihi inda a halin yanzu takaddama ta kunno kai kan shirin gwamnatin kasar na nada dan takarar gwamna daga bangaren adawa sakamakon kasancewarsa mafi soyuwa tsakanin al'ummar jihar. David Shiara ya bayyana takaicinsa kan yadda wasu yankuna a kasar ba su samun ci gaba cikin hanzari kuma har yanzu zaman majalisar ministocin kasar baya gudana cikin tsari kamar yadda al'ummar Sudan ta kudu take ke bukatar ganin ana gudanar da aiki kafada da kafada tsakanin shugaban ƙasa da mataimakinsa da nufin ci gaban ƙasa kuma karin abin bakin ciki shine babu wani matakin da mahukuntan sudan ta kudu suka ɗauka na gudanar da gyara a harkar tsaron ƙasarsu. su a nashi bangaren wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam mike lokok ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa yana kan kwamitin tsaro ya gabatar da nashi tallafin domin ganin an samu mafita a ƙasar ta ta hanyar matakan siyasa domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula kuma ƙasar sudan ta kudu tana buƙatar wanzuwar matakan siyasa da tsaro da za su maye gurbin tashe-tashen hankula da suka ɗauki tsawon lokaci shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya da sulhu a sudan ta kudu ta unimis david shiyara ya yi nuni da cewa rundunarsa ta unimis tana gabatar da tallafi a fagen siyasa da hanyoyin wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar jogland mai fama da tashe-tashen hankula ciki ciki har da tura dakarunta domin sanya ido kan harkokin rayuwa a yankunan jihar tare da sa hannun jami'an 'yan sanda da nufin kare cibiyoyin gwamnati da sauran wurare masu amfani a fagen rayuwar al'umma har ila yau matsaloli a harkokin tattalin arziki a kasar sudan ta kudu suna daga cikin dalilan koma bayan kasar musamman sakamakon faduwar farashin man fetur a duniya rashin ci gaba da gurfanar da manyan jami'ai a gaban majalisar kasa domin jin bahasin yadda suke gudanar da harkokin ma'aikatansu su musamman cibiyoyin kuɗin ƙasar matsalar rashin biyan albashin ma'aikata a kan lokaci tashin farashin kayayyakin masarufi lamarin da ke zama ƙarin matsin lamba kan gwamnati da iyalan da suke faɗi tashi a fagen rayuwa david shiyara ya kara da cewa ɓangarorin ƙasashen waje suna ƙara rubuta wutar rikici a ƙasar sudan ta kudu ta hanyar tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar kamar yadda ake samun ɓangaren da ke gabatar da makamai da dabarun soji ga rundunar sojin sudan ta kudu da nufin juya akalarta al'amuran da suke matsayin barazana ga tsaron ƙasa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 kuma shirin nan naku na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka yake gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ira mai albarka muna tare da mai sauraron ku Hamza Yaro daga nan birnin Agadez a jamhuriyar nijar to ita yarjejeniya da faransa za ta yi da wa'anga 'yan ta'adda masu kashe mu masu kashe al'ummu ta nigeria da nijar da kamaru da chad ma nanan dai afirka gabaki dai to ita da ma ya aka yi ta san da su kuma ya aka yi ta san haɗin da suke wanda har za a wata yarjejeniya tsakanin su eh. dama mu mun sani wa'anga tura da suke ta shigowa na wajen afirka ga tamu ba wai bane ba suke so suna son su rikita mu afirka ne sai ta hada mu harace harace tsakankanin mu mu kuma sai mu tashi kawai sai ta yi ta kashe mutane ba gaira ba dalili ya kamata gaskiya gwamnatocin mu san aikin da suke ba an ga tura suke ta kirawa suna ta zawa kasashen gana mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na jamhuriyar musulunci ruwan shayan suna na ta'ir yan ta yan gudu. Hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi tsokaci dangane da matakin da gwamnatin tarayya iya ta ɗauka na kowane ɗan ƙasa ya yi katin ɗan ƙasa domin in ba haka ba za a rufe layinsa layukansa na ƙasa domin inganta tsaro to muna kira da a faɗaɗa wajajen da ake yin national id card domin wurin sun yi karanci sai ka tafi kaga mutane ka je kwana uku mutum ya tafiya bai samu ba kaga har mutum ya fita ransa wanda kuɗi ma ya je bai samu da ana cewa kyauta ake amma dai mutum da kuɗinsa ma ya je baban layi bai samu ba to ya kamata gwamnati faɗaɗa wannan kamar yadda ake ko ta na kasa a ko'ina ake faɗaɗa wuraren yin katin zaɓe to haka shi ma muna fatan za a faɗaɗa shi domin kowa ya samu yi kafin nan da wa'adin wannan watan da gwamnati ta yi cika na fatan gwamnati za ta ci kuma za ta aiwatar. Assalamu alaikum BOH Tehran kuna magana da Mustapha Rabilu da magaran Nijar. Al'umman Nijar yan uwana musulmi wannan zaɓe da zai zo shi na shugaban ƙasa da na yan majalisu Allah sa a yi shi lafiya a ƙare shi cikin lafiya. Kuma talakawa yan uwana musulmi ku diba wanda zai muku adalci ba wanda zai ɗau kuɗi ya ba ku ba. Don ni a ƙauye na tumniya da aka yi zaɓe akwai yan farti da su san kansu san kansu sai su je suna rabawa talakawa talaka kuɗi wanda ya yi sati bi kama dala ɗari ba ka bashi dala hamsin ba dole karɓa ba ku ji tsoron Allah 'yan siyasa mu na ƙasa ƙasa daga Mustapha Rabilu da magaram Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dandalin muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne ɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. To yau ina so in yi tsokaci dangance da ganin yadda zaɓe ke malmatsawa a nan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. To gaskiya muna so 'yan ƙasa mu ta talakawa da 'yan siyasa da Allah a hudda kai kumya mutane su ajiye hankalin su zaɓe ba rigima ba ne kuma zaɓe bai nunawa cewa wani ba na wani wani na wani duk 'yan ƙasa mu ta Nijar 'yan ƙasa ne al'umma ɗaya kenan kuwa bai kamata ba a ce siyasa ta zo ta raba kawunan mu saboda wasu 'yan kalilin kuɗi ko wani sabuli ko wani atamfa dan siyasa an dai na tsakanin da Allah ne ba zai yi wa a ce ya zo kamfani ya riƙa lalata wasu zage-zage da wani cin mutunci wannan ba shi ba zai sa a so dan siyasa na gode mu da jamhuriyar musulunci mai magana iso madafe da magaram da kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar niger kuna tare da mamman biniya kuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger e matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na yin rajistar layuka don wannan mataki ya taimaka a shawo kan matsalar tsaro da kuma garkuwa da mutane mataki ne mai kyau sai dai ni ina da yana da wani fargaba akan wannan kowa ya san a kasashenmu idan aka hoto da wani sabon tsari musamman ma wanda ya shafi ma'aikatan gwamnati wa'ansu ma'aikata suna amfani da wannan dama su sa'arsa ta kansu kamar misali yanzu wa'anda ke kula da harkar rajista za su iya amfani da wannan dama su rika amsa wasu 'yan kuɗaɗe hannun mutane ganin cewa abu ne gwamnati ta ba da umarni kowa je ya rajista a tantance to ya kamata dai kuma gwamnati ta sa ido sosai kai ya zama bara gurbi daga cikin ma'aikata masu kula da wannan harkar rajista da gyara layuka su rika amsa kuɗin da basu dace ba wajen talaka talaka sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi radio tehran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Elias krezi ne na a yanzu ci da ke agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama in ƙara kira ga 'yan siyasar mu na nijar baki ɗaya musamman shugabannin mu wanda a daidai wanga lokaci su ne suke kan mulki bisa kan cewa ya kamata gaskiya su sani da cewa dukkan wani abu da ya faru a cikin wannan zaɓe eh, aka gudanar da zaɓe tsabtatacce da sauransu cikin cikin zaman lafiya daga su ne al'amuran za su tashi kuma in aka samu tashe-tashen hankula dai wanda ba mu fatan su daga su ne kenan ina jan hankalin shugabanninmu eh, su yi kokari su rika jan hankali ga mabiyansu yau duk fartin kada kake ra'ayi eh, ra'ayi ne ba hauka ba ne ba dukkan wanda suka fito takara duka 'ya'yan nijar ne kowa ya ra'ayin wanda yake so assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim st kusfazari city jihar kaduna a tarayyar Najeriya. Yau ina so na bayyana ra'ayina ne game da irin dambarwan da ke faruwa a ƙasar mu Najeriya musamman a harkar tsaro da ya addabi mu arewacin ƙasar mu Najeriya. Yanda hukumomi da gwamnatin ƙasar mu suke kawar da kan al'umma musamman talakawa a ƙasar mu. Yau za ka ji cewa an kawo wani sabon fitina da zaran an ɗan kwana biyu kuma talakawa suka fara cece ku ce a kai sai ga an kawar da hankalinsu an ƙara ƙirƙiro tsoro wani abu to muna kira da mahukunta da gwamnatin ƙasarmu su sani cewa allah ne ya ba su aron wannan mulki kuma wata rana za su amsa tambayoyi ranar gobe kiyama ƙarshe muna addan allah ya dawwamar mana da zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya na gode gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim azdi kuskwa, zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon hirin jamhuriyar jamhuriyar musulunci ina maka fatan alkai suna muhammadu sani dan nijar jihar da magaram mazaunin kasar barjan to abin da nake son tsokaci akan shine tun yanzu al'umma yan kasa ta yan nijar kun ga dai yadda zaben kanin hukumomi ya kasance da magudi da wasu abubuwa to kun tun yanzu ma abin da yake mununi ya ciya wannan zabe da aka yi na kanan hukumomi an zo an yi makudi haka mai zuwa ma wannan da za a yi na yan takarar shugabancin kasa haka zai kasance da malam bahaushe iyawa ta karin magana tsakan yake cewa juma'a da za ta yi kirki tun daga laraba ake gane ta ina muku fatan alkhairi to masu rare da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyin su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya ga shirin tarbiyyar iyali tare da awwal kunya. Tarbiyyar iyali. masu rarre barkamu da haka ko barkamu ta saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kun ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan daukar ci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron bayanin alama muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kanon nigeria inda allama zai ci gaba da yi mana bayani akan nasoshin addini da ke bayanin yadda da a samu yanayi mai kyau wacce yaro zai kwanta a kai allama mun kintsa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadu alaihi tahirin na bayani nasin addini da ya zo dangane da samar da yanayi mai kyau shimfiɗa mai kyau wacce yaro zai kwanta a kai ina nufin shimfiɗa mana yanayin gida mai kyau wanda yaro zai rayu a kai idan aka sami shimfiɗa mai kyau sai a samu bacci mai kyau sai a samu yanayi mai kyau sai a samu dare mai kyau Ciza za mu ga manzan Allah da alayensa sun karfafi wannan magana domin me da wannan ne ake samun ƙauna. idan ka girmama matarka to za ta girmama ka idan ka tausaya mata ka tausasa mata ka kimanta ta za ta kimanta ka a gane shimfiɗa ta farko mun riga mun yi ta ce a samu daidaito a samu haɗin gwiwa a samu tattaunawa don haka ba ma'ana a yi aure ba kusan juna ba ko balantana kuma a ce an yi auren ma kuna kin juna wannan yana nufin ba a yi shimfiɗa kyakkyawa ba da yaro zai zo ya samu wuri mai kyau na wani lokaci gaskiya jahiltar hanyar tarbiyya ne ke jawowa za ga an samu sajewa da dacewa tsakanin miji da mata saurayi da budurwa an yi aure sun zama miji da mata suna tsanin soyayya suna tsanin kaunar juna amma fa ba san yadda za su tarbiyya yaran su wannan ma an samu feluwa faduwa ce babba manzon Allah ya riga ya mana nuni Allah sa sun yi riga sun yi mana nuni kan yadda ya kamata a tafi da komai yana cewa duk wanda ya riƙe mace ya girmama ta musadarkil wasa'il na Nori juzi na biyu shafi na 550 a wata ruwa yana cewa jibril ya yi min wasici da mace har sai da na yi tsammani cewa sam ba zai yi ba a sake ta sai in ta zo da fahisha mu bayyana wato alfasha karara sai ta kasance tana ha'inta mijinta wallahi durul faqi na saduk juz'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas wasiyar manzon Allah da albayit alayensa wajen girma mace suna da yawa sosai kuma suna daga cikin mafi girman abin da zai taimaka wajen dawamar da soyayya da ƙauna da jin ƙai da tausayawa da mace za ta yi wa mijinta kai tsaye wannan zai haifar da mai soyayya ahlul bait sun yi mana wasiya da cewa mace ta yi biyayya ga mijinta shi ma yana ƙara soyayya yana ƙara dankon soyayya da haka namiji idan mace tana yi maka biyayya ka fahimta wannan yana nufin kai kuma ka ta ɓangaren ka ka yi kauna ka yi soyayya idan mutum ba shi da mutuntaka idan mutum bai saki ma kyautata masa ba za a ga mace tana bauta masa amma ina tana bota masa tana rusuna masa tana abubuwa daban-daban kamar baiwa amma saboda ba shi da mutunci baya ganin kimar wannan abin da take masa saboda ka'ida ce wannan formula ce idan ka girmama makaskantattun mutum sai ya ɗagawa yi butulci idan ka girma mutum mai daraja sai ka mallake shi da haka kada mace ta ga tana ta biyayya tana ta rusunawa tana ta wahala da mijin yana wulakanta ta yi mata menene hali mummuna da sauransu kada ta mamaki ba ta samu miji wanda yake mai mutunci ba da karama ba ta samu miji wanda yake ya san kimar kansa ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar al'umma ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar sakon Allah ba bai ma san kansa ba wannan shine matsalar manzo Allah ce idan mace ta yi sallah biyar ta yi azumin watanta ta kare farjinta ba ta far alfasha ta bi mijinta to za ta shiga kofa aljanna ta kowace kofa ta zo wannan ruwaya cikin makarimin akhlaq na tabrasi shafi na 201 masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan na don BOH da ke kakashin hausa tv a nan birnin tehran inda alama zai ci gaba da yi mana bayani kan makullan soyayya wata waya ta zo cewa manzon Allah yana cewa babu wani amfani da mutum ya samu bayan amfanar zamansa musulmi fiye da mace musulma da in ya kalle ta ta faranta mishirai. in ya umarce ta ta bi shi in baya nan ta kare kanta ba ta alfasha ta kuma kare masa dukiyarsa wannan shi ma za cikin nafsul makarim ahlak na tabrasi shafi na ɗari biyu a wata ruwaya wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ce ina da matar da idan na shiga gida sai ta rungume ni ta tarbe ni idan zan fita sai ta raka ni har kofa idan ta ganni cikin bakin ciki sai ta ce me yasa ka bakin ciki idan arziki ne Allah ya lamunce ka makashi idan lahirar ka ce Allah ya da maka himma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce kai mata da albishir aljanna da aljanna ka gaya mata ita mai aiki ce daga masu aikin ubangiji kuma a kowace rana tana da ladan shahidi saba'in subhanallah wannan irin kima wannan daraja wannan ma zo a cikin littafin makarim lakhlak shafi na ɗari biyu daga cikin abin da ke sa mace ta kasance abin soyayya wajen mijinta kuma su samu soyayya sosai ƙaunarsu ta yi ƙarfi don samar da gida mai ƙarfi akwai abin da ya shafi ba da kanta ga mijinta da buɗe masa kanta da nuna shagwabagunsa da sanya ta a matsayin mallakarsa mace ba ba an yi ta bane don ta kunyan mijinta kunya wani miji ake yi wa amma miji shi mahallin buɗe masa kanta ne yadda ya so akwai ruwaya da ta zo cewa mafifitan matan ku ita ce wacce idan ta yi tsaraici tare da mijinta sai ta tsaraitar da garkuwar kunya wato ta cire kunya gaba ɗaya mai wanzu soyayya za a yi kawai idan ta sanya tufafi sai ta sanya tufafin tare da shi da garkuwar kunya idan da tufafi a jikinta tana mu'amala da sauran mutane sai zamanto a lokacin tana da kunya amma idan mijinta ne ta shiga ɗaki tare da shi ta ajiye tufafinta to ta ajiye kunya fa yanzu tana kallon shi a matsayin wani mutum ne wanda yake tamkar shi ne ita ita ce shi kamar yadda ba ta jin kunyar kanta ba zai ba ta ji kunyarsa ta buɗe masa tunani ta buɗe masa kwakwalwa ta buɗe masa kanta ta buɗe masa jikinta sai ya zamanto an samu daidaito wannan rawaya ta zo muku daga cikin littafin alkafi na kulaini juzi na biyar shafi na 324 imam zainul abidin ya mana ɗaya daga cikin mukullai na soyayya da ƙauna tsakanin miji da mata a cikin ruwa da ta zo masa daga cikin littafin tuhafil okul shafi na 239 imam yana cewa babu wadatuwa ga miji daga abubuwa uku tsakanin shi da matarsa wato lallai yana bukata wa'in abubuwa uku na farko neman dacewa da jawo dacewarta da sansa da santa gare shi da kyautata halinsa tare da ita har sai ya jawo ta zama mai ƙaunarsa sosai da yin amfani da abin da zai karkato da zuciyarta ta hanyar hai'a wato shakali mai kyau aidanta yi mata ado ta yi masa ado ta yadda za ta ringa sha'awar sannan kuma ya mata tana bukata abubuwa gunsa ya samun mata wannan zai sami mai ta so shi sosai hakanan ita ma babu wadata ga mata tsakaninta da miji wajen nemo soyayyarsa daga abubuwa uku na farko kare kanta daga dukkan dauda ta tabbata ya samu nutsuwa lallai ba ta neman wani sai shi ta yanda kowane hali na so da kauna da ki ba za ta yi wani abu wanda yake na cin amanarsa ko da ta ki shi da kuma tattaro shi da hali na gari don ya tausaya mata yayin da ta fada cikin wani hali zamanto ta san yadda za ta ringa jan hankalinsa don in rana ta kware mata to zai mata inuwa da kuma bayyanar da tsananin soyayya gare shi ta hanyar ba da kanta da yin ado gare shi aidansa to wannan abubuwan sirri ne babba wajen kafa gida wanda za su kaunaci juna domin samar da iri da kuma zuriya ta gari da za ta samu mahalli mai dacewa wajen tarbiyyar da 'ya'ya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro ga shi dai allama ya fara sakin linzami amma za mu dan taka masa birki muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadis center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio biyu da ke karkashin wasu tv a nan birnin tehran ni awar kun da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau Afirka a yau. rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke dubi cikin lamura masu mahimmanci da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to tun dai bayan sace yara 'yan makarantar sakandare ta kankara da ke jihar katsina da aka yi a kwanakin baya da kuma kwato su da aka yi batun sace yara a makarantun kwana ya sake dawowa fagen siyasa da kuma tsaro ta najeriya shirin namu na yanzu zai dubi ne dangane da wannan batu da kuma dalilan da suka sa ake kai hari makarantun kwana ɗin a najeriya don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi a halin yanzu to barka barkamu da sake saduwa batun sace yara 'yan makaranta a najeriya da yi ba bakon abu ba ne domin kuwa lamarin ya samu asali ne tun a shekara ta 2014 inda yan kungiyar nan ta boko haram suka shiga makarantar sakandare ta 'yan mata da ke chibok na jihar borno suka sace ɗaruruwan 'yan mata hakanan kuma a shekara ta 2018 ma dai an sake irin hakan inda aka shiga wata makarantar sakandare da ke garin dabci a jihar yobe inda annan ma dai aka kwashe 'yan mata din sama da ɗari to dukan waɗannan lamura dai sun tayar da hankulan 'yan najeriya da kuma ma sauran kasashen duniya musamman dai batun na chibok ganin cewa har zuwa yanzu akwai sauran wasu daga cikin waɗannan 'yan mata da kuma ɗaliban da har zuwa yanzu ba a dawo da su ba hakan ne ma ya ja hankula ya kuma sanya ake ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa dai an dawo da waɗannan yara zuwa gidajensu to ana cikin wannan lamari kwatsam kuma a kwanakin baya dai kamar yadda muka ishara za ka samu labarin cewa an sake kai irin wannan hari din a makarantar sakandare ta garin kankara da ke jihar katsina yadda su 'yan mahara din suka yi awon gaba da ɗaruruwan ɗalibai na wannan makaranta to alhamdulillah dai bayan wasu kwanaki da ce da tsare waɗannan 'yan yara din daga baya dai an sako su kuma a halin yanzu dai sa ana ci gaba da duba su wasu ma sun koma hannayen iyayensu to allah dai ya kare na gaba to abin tambaya a nan dai shine cewa wai me yasa ne makarantun kwana suka zama wurin kai hare-hare a najeriya din inda 'yan ta'adda suke kai hare-hare me suke nufi da haka sannan kuma waɗansu matakai ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka wurin ganin irin waɗannan abubuwa ba su faru ba bisa la'akari da cewa a baya din an samu irin wannan lamari da ya kamata ce gwamnati ta ɗauki da rusa kan wannan batu don tattauna wannan batu da kuma tambayoyin da neman amsoshinsu muna tare da manjo yahaya shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a najeriya ah, to manjo muna magana ne dangane da batun sace yara a makarantun kwana da ake a najeriya a ah, to manjo matsayinku na masanin harkokin tsaro me yasa ne ake wa makarantun kwana irin waɗannan hare-hare a ra'ayinku? eh to ba za a ce an manta da al'amarin ba ne wato abin da ke faruwa gwamnati tana yawa harkokin na rikon sakai na kashi ne domin abin da ya faru na cigo da dabci da koma inda ake shiga ko jami'ar eh, eh, Majiguri da sauran karantu ana ɗiban ko malamai ko ɗaliban a tafi da su ya kamata ya zama darasi a ce kuma gwamnati ta ɗauka ƙoƙarin mataki a kai to amma kasancewar ba a ɗaukan darasin shi ya sa wannan karo aka bari har irin wannan ya faru kuma cikin kwalla ya faru a jihar arewa ce ta yamma kuma jihar ma shugaban kasa ta inda ake tsammanin za a iya samun tsaro misali kudin abin da ake cewa sanadiyar yana shugaban kasa kila jami'an tsaro za su mai da hankali sosai a gurin ya kasance ba su bari irin wani abu ya faru ba to wannan ya nuna nuna cewa duk abin da ya zo ya faru daga an yi surutun da za a yi ya wuce shi kenan ba a kara waiwaya sai dai kowa kuma ya ta kansa wannan shi irin abin da wani abu ya nuna na jihar katsina. to menjo kamar yadda muka sani wannan dai ba shine karan farko da ake kai irin waɗannan hare-hare kan irin waɗannan makarantu na kwana ɗin ba kamar yadda na bayyana a sama sai kuma a halin yanzu kuma ga wannan na ƙarshe ƙarshe ya faru shin hakan yana nufin kenan gwamnati ba bata ɗau darussa ba kenan ko kuma lamarin ya fi ta ne a gwamnati ta kasa yi wani abu yi kuma ina tsammani ta kasa wani abu yi ba don komai ba saboda kamar yadda na faɗa su wannan zaunin tsaron abin da suke mai da kai yi kawai abin da ya taso na nan take amma bacin haka daga ya wuce ba za a ƙara mai a kai ba wato ya zan fito dai kamar irin abin da ake cewa eh, in ji ba ta wuce kanka ta fara kuma mutane da abin da ake tsammani kan arewa ta gabas sai kai za su iya yin wani abu sai da sun zo arewa ta yamma kuma wanda suka samu an tsara yan bindiga ne da da ba ruwansa da kamar harkokin boko haram amma maganar da shugaban boko haram din da ya fito sai ya nuna akwai alaka tsakanin su kuma suna iya samun yadda da junan su abin da suke so ko kuma su nuna wa junan cewa duk abin da kuka daidai ne muna tare da ku. a to yanzu dai dukkan waɗannan abubuwa da su daga da sun faru kuma alhamdulillahi su waɗannan yara na kankara din dai kusan dukan su an dawo da su daga hannun su yan ta'adda din a ra'ayinka wasu matakai ya kamata gwamnati ta ɗauka wajen ganin cewa hakan ba ta sake faruwa ba. To abin da rufe makarantun da suke nuna ba shi yan Boko Haram su sun tara kenan. Sai sun ce Boko Haram kuma an biya musu gashi ana rufe makarantun. Kuma da ma yi kuwa su kenan a rufe makarantu ba sai da karatun ba. kaga ya zama kirkashe tun lokacin da suka bujuro da wannan aƙida ta su ba wani shiri da gwamnati ta yi ba ta niyyar tun fara abun ba da ba da haka yanzu an shawo hanyoyi da za a magance irin wannan barazana ta su a farko karatun ba ba ne mafita tsawon tsaro ne yanzu daga cikin misalin da muke yi shine me ya dalilin da zai sa a 'yan bindiga su zo su kama wuri su zauna su rika cin karen su babu babbaka sai sun kafa maki sannan sai a ga ana cewa bari a ta kare wurin ko a duba ga irin za suka yi me yasa tun farko su ne kundin tsarin mulki kasa ya daura wa alhakin tabbatar da tsaro da kare tsayocin najeriya ba za su iya haka ba suna saurowa kasar don kuma sun hauro suna cikin kasar nan Da dalili ne ya sa dan ta'adda zai je rike wuri kai so ne wanda aka baka kuɗi ake horar da kai ake baka albashi ba za ka iya ɗaukar makami ka je ka karɓi wannan wuri daga wurin ka rike ba wannan nuna kenan ba wani shiri da aka yi abin da ya kamata a yi shine duk yanda za a yafa a fitar da su daga yanki mulki yankuna kuma ba za a iska masu a hukunta su ba ai da zai cikin su da kansu sun ba da za su janye su bar wannan wurare shi da fita amma in dai ta fara rufe makarantun su za su rika lissafin nasara ne a gare su to manjo ya haya shinko mai ritaya kenan wani masana harkokin tsaro a Najeriya a tattaunawar da muka yi da shi dangane da wannan batu. To Allah dai ya kiyaye ya kuma kawo ƙarshen wannan fitina da hare-hare da ake ci gaba da kaiwa a Najeriya din da ma sauran ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Ta ma saurara da aka kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da Allah a saduwa ta gaba. Masu saurara sai wani cikon wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. muhammad amin ibrahim kewa ɗauke da maimacin labarin duniya iran ta yi watsi da zargin da amurka ta yi mata na hannu da harin da aka yi kan ofishin jikarancin ta da ke kasar iraki ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya yi watsi da zargin da shugaban amurka mai barin gado donald trump ya yi na cewa iran tana da hannu wajen harin roket da aka yi a baya-bayan nan a ofishin jikadancin ta da ke birnin bagadaza a ranar lahadi ta gabata ce wasu makaman roka guda uku samfarin katusha suka fada da karfin gaske a wani wuri da aka killace kusa da ofishin jakadancin amurka da ke iraki duk da na'urar kariya ta tunkuɗe ɗaya daga cikin makaman rokan domin kare ofishin jakadancin inda a ranar laraba ta gabata shugaban na amurka trump ya yi barazanar ɗora alhakin harin da aka kai kan ƙasar iran har ila yau zarif ya kara da cewa shugaban na amurka ya bijo da wannan zargin ne domin kawar da hankalin duniya kan gazawa a tsawon lokacin da ya kwashe yana shugabancin amurka yana mai cewa sanya 'yan kasashen hatsari a waje ba zai kawar da hankula game da gazawar da ya nuna a fili ba a cikin gida hukumar leƙen asiri ta farin kaya sss a najeriya ta yi gargaɗi game da yiwuwar kai hare-haren ta'addanci a lokacin bikin kirsimeti fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da muka gabatar muku daga farkon shirin namu har zuwa sa amma kafin mu sallama baki ɗaya da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma can da rana idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you. كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شالوم